زلزجيك هيا هابي يا زلزجيك هابي يا زلزجيك هبتو أهربل هابي يا أهربل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله akbar يا الله الله Allahu akbar gwamnatin shege mun kisa a gwamnatin shege ba ba mu tsoro kisa a gwamnatin shege Zarzaki Rişet Zerdeki Kararat Buhari Rişet Zerdeki Aliman Buhari Rişet Zerdeki Aliman Buhari Rişet Zerdeki Rişet Zerdeki Rişet Zerdeki Rişet Zerdeki Rişet Zerdeki Rişet Zerdeki Rişet Zerdeki Кричать «Зацаки!» USA! Кричать э. «Зацаки!» USA! Кричать «Зацаки!» Кричать «Зацаки!» Кричать «Зацаки!» Bizekteki dönü bilemezler mulkin zai bare shi a nan kasar shi a nan lafiya zazzake maza ku tattaka lafiya zazzake lafiya zazzake Free, free, zazzaki! Free, free, zazzaki! Free, free, zazzaki! Free, free, zazzaki! Dariya masaka!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 Mun Freedom for zazzaki. Freedom for you are here? Freedom for zazzaki. Sisters are here. Freedom for zazzaki are standing here. Freedom for Zaksaki. Freedom for Zaksaki. Freedom for Zaksaki. Freedom for Zaksaki. Freedom for Zaksaki. Freedom for Zaksaki. Freedom for Zaksaki. Freedom for Freedom for Zaksaki. Fir'aunan zamani ka sau mana malam shege kai Buhari shege Fir'aunan zamani ka sau mana malam shege kai Buhari shege Fir'aunan zamani ka sau mana malam Dole sai imam zazzaki الله أكبر الله يبارك لنا اليوم أكبر الله يبارك لنا babu tsoro da kisa kawai kuri zan sanya ba babu tsoro da kisa kawai kuri zan sanya ba babu tsoro da kisa kawai kuri zan sanya ba Vamos tsoroni kisa kawai prison kina Vamos, zuwa kotu kawai é zuwa kotu ba ba mu tsoroni kisa kawai prison kina batun zuwa kotu kawai wannan ba ba mu tsoroni kisa kawai prison Al-Zakzaki. We are ready tonight for al We are Allahu Akbar Allah ba mu tsoro da kisa kawai prison take ba ba mu tsoro da kisa kawai prison take a kai da ku usainawa magani na saudawa ba ba mu tsoro da kisa kawai prison ba ba mu tsoro da kisa kawai nan ba kisa kawai ba ba mu tsoro da kisa kawai Vamos mu tá é que da kisa é brisa que... Yeah. aqui.